hudubar mu tana magana akan wajibi akan iyaye dangane da 'ya'yansu abin ya wajabta kowane uba da kowace uwa da su yi akan 'ya'ya matsala tana ta ƙara cewa jama'a muna ta kuka muna kaiwa ga hukumomi amma al'amari baya canzuwa jama'a ina ga kamar yadda na gaya muku kwanan bayani ne ba kwa fa jin abin da yake faruwa kuma ba kwa ganin abin da yake faruwa muna fa shuka mu kanmu da tona mu kanmu ramukan da ba za mu iya fita ba matsalolin fa suna da yawa jama'a gwamnati fa ya tashi shiga cikin harkar nan gidajen baɗala fa sun yi yawa a jihar nan muna da labarbaru an koro wasu daga wajen yola wasu daga borno wasu daga nan yobe duk sun tattare anan kuma suna nan suna ta fasikanci jama'a mun kai kuka mun kai kuka amma abun bai yi ba ba fa mu kadai bane wallahi ba mu kadai bane wannan ciwon ba mu kadai bane zai shafe ku ku bar gani muna zuwa muna ta faɗa kuma ba kwa yin komai wallahi zai shafi kowa ba mu kadai bane a garin kuma wutar in ta kama ba mu kadai za ta kona ba kowa sai ta kona shi wallahi fasadi ya yawa har daga Kano ana zuwa nan ai fasikanci jama'a har daga Kano ana zuwa nan ai fasikanci ana neman ƴaƴanmu ana satar kuma yara mutane sun haifa sun jefar kawai na rantse da Allah abin da na faɗa ne in dai wannan shi zai ci gaba a bayan ƙasa gara kana cikin ƙasa yafi maka alheri wallahi gara ka mutu bala'in ya kai inda duk ba a tsammani kuma duk inda ka kai sai ka ga ko shari'a ce kawai yawo ake da hankalinka ba za a yi ba to na da Allah kowa ya shafa ma kansa ruwa wallahi iyakacin abin da zamu faɗi kenan kowa ya shafa ma kansa ruwa ai ba mu kaɗai ba ne. da muke jin zafi muna zuwa muna magana mu je wani lokacin akan yayanku har sallah ba ma samu mu yi akan lokaci saboda fitinar da take faruwa ka je civil defense din nan ka ga abin da suke kokarin da suke amma ba mai ɗora musu baya ba wanda yake ɗora musu gindi ko sanin su baya ba zagin su ma ake ta yi saboda abin da suke to wallahi kowa ya shafa ma kansa ruwa idan an fara shiga ana yayyanka mutane to shikenan kowa zai gane aiko tunda ba za ka yi mana ka faɗawa ba za ka hana shi ba kowa ya sake ayansa sakaka sai abin da suka ga dama suke akwai musifa akwai bala'i a gaban mutane na san ss suna nan sai ka yi magana da abin da ya shafi gwamnati su ɗauka su je don su haɗa ka da gwamnati amma irin wannan ba su kai ba ko me ake yi to wa inna alaikum lahafizina ku karan kanku ss din akwai allah a kanku akwai mala'iku kuma masu rubuta rekod ku za ku karanta wallahi duk gidajen da ake baɗalar nan an sani me yasa ba za a kai ma hukuma ba ko ku kuna jin ba ss din ubangiji akan ku ne Allah yana kallon ku wallahi duk wanda aka ba shi amana wallahi sai yayi bayani mutane suna bari ana shan kwaya akwai hukumomin da aka dora ba wannan dan me ana kallon ana sayar da kwayar a cikin kasuwanni me yasa ana kallon ana wannan badalar ba za a yi magana ba na rantse da Allah Allah zai tambayi kowa Allah kuma ka shaida mu mun faɗa wallahi kamar na shaida ya Allah mun faɗa manyan har gidajensu mun bi mun yi magana har gida saboda ka mun sauke namu kowa ya shafa ma kansa ruwa kawai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halitta komai ya kaddara dukkan abubuwa muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya wanda yake ba da ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama hakanan kuma yake ba mu ‘ya'ya maza zalla ga wanda ya ga dama yana sa wanda ya ga dama kuma ba zai haihu ba domin Allah Ta baraka wata ala mai iko ne akan komai muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya na muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne ubangijinsa ya aiko shi da gaskiya mai albishir ne ga waɗanda suka yi imani da aljanna mai gargaɗi ne ga waɗanda suka saba ma Allah da wuta mai kira ne zuwa ga hanyar Allah da izinin Allah fitila ce mai haskakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an shirya da shi ya shiryar da abin da ya zo da shi daga bata ya ilmantar da mutane daga jahilci sannan ya isar da saƙon ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗaga wadan al'umma bayan tana cikin ƙasƙanci Allah ya saka masa da fiyayyen sakamakon da zai yi wa wannan al'umma tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda suke cika sammai da kuma kasai tare da sallamawa da miƙawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan haka ina yi muku wasiya ya ku bayan Allah tare da kaina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin lalle jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine fiyayyen guzuri na komawa zuwa ga gidan komawa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin alkur'ani yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana wacce take tabbatacciya Allah ya ce zan kyautata ayyukan ku kuma zan gafarta muku zunubanku wanda duk yayi ma Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a to babu shakka wannan ya rabauta rabo mai girma in ji shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ku ƴan uwana cikin imami babu shakka kyautattuwar ƴaƴa su zamanto nagartattu suna daga cikin manya-manyan ni'ima suna daga cikin manya-manyan baiwa wanda Allah yake yi ma wasu daga cikin bayin Allah wanda su yara matasa ko kuma 'ya'ya su ne ado na rayuwa kuma su ne jin daɗin zuciya da hantarka ta zauna lafiya sannan ƙaruwa ce a gare ka da rayuwarka bayan mutuwarka domin za a ambace ka da kyawawan abubuwa da suka bari sannan kuma za a ambato ka da kyawawan al'amura na yabo na gari bayan karewar ka kai a bayan ƙasa wani mai magana yana cewa ai ‘ya'yanmu a tsakaninmu su ne zukatanmu ko hantotinmu da suke tafiya da ƙafa a bayan ƙasa ya ku bayan Allah ku sani yana daga cikin mafi girman manufar yin aure a bayan ƙasa a kuma cikin musulunci shine ka samar da zuriya nagartacciya zuriyar da take rayar da ƙasa da ilimi zuriyar da take rayar da ƙasa da ibada zuriyar da take tsare kyawawan ɗabi'u ta rayar da ƙasa ta samar da arziki zuriyar da take sana'antar da ɗaukaka da buwaya a bayan ƙasa zuriyar da take gina al'umma ginanniya ta hanyar tattalin arziki da kuma addini da ilimi zuriyar da take kyautatar da addini da kuma duniya gaba ɗaya don haka ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ko annabawa suka yi kwaɗayi da salihai da dukkan halittu gaba ɗaya kowa yana da son ya samu nagari ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a kissar zakariya yana cewa a lokacin da ya ga abubuwa na kirki sun bayyana daga maryam yake cewa nan take sai zakariya ya roƙi allah ubangijinsa ya kira allah ya ce ya allah ka bani daga wajen ka zuriya wacce take tsarkakekkiya domin kai mai ji ne kuma masani mai amsa addu'ar mutane kamar yadda ya zamanto neman zuriya ta gari baya iya samuwa sai da aiki tukuru da tarbiya don haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa samar da zurriya ta gari yana daga cikin sifofi na ibadur rahman wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin alkur'ani yana cewa su ne waɗanda suke cewa ya Allah ka ba mu daga matanmu wato zurriya nagartacciya wanda za ta zame mana farin idanu da farin ciki saboda biyayya ga Allah suka ci gaba da roƙo suna cewa Allah ka sanya mu zamanto jagorori na masu tsoron Allah babu shakka shari'a ta bada wannan shari'a mai tsarki ta bada wasu al'amura ta umurni iyaye da yin nasiha da fiskantarsuwa da shiryaswa da lizimta ma 'ya'yansu bin Allah da kuma halayya na gari wanda ya zamanto wajibi ne wanda ya tattaru akan iyaye idan sun kiyaye wannan haƙƙin kuma suka kiyaye matukar kiyayewa to za a samu rayuwa nagartacciya ‘ya'yan za su rayu rayuwa ta arziki sannan ƙasa za ta futa da musifa sannan rayuwa za ta zamanto nagartacciya sannan tarihi zai zamanto abin yabawa sannan kuma za a samu girma da zamantakewa mai albarka sannan kuma za a samu makoma a bar yabawa a lahira gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya rataye cewa ‘ya'ya amana ce a cikin wuyan iyayensu, kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana da tambayoyi wanda zai yi tambayoyin da za su iya sawa a kama ɗan adam da zunubai saboda sakacinsa da ya yi idan ya taƙaitar da waɗannan abubuwa ko ya yi watsi da su saboda ya haifi 'ya'yan ya zubar sannan idan kuma ya tsaya da wajibin da Allah ya ɗora masa ya sauƙi haƙƙinsa to babu shakka zai samu gwaggwaɓar lada da sakamako idan ya tsaya da matuƙar wajibin da aka ce ya tsaya a kansa anas Allah ya da shi ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa annabi ya ce lalle Allah tabaraka wa ta'ala maɗaukaki zai tambayi kowane irin uba akan abin da ya bashi kiwo ranar tashin alkiyama sawa'un ya kiyaye wannan abin kiwon ko ya tozarta shi Allah zai tambaye shi akan sha'anin matar shi akan sha'anin kuma 'ya'yan shi Allah tabaraka wa ta'ala zai tambayi kowane uba ya san wannan Imamun Nasa'i ya fitar da wannan hadisi daga nan ne ya kasance ya zama wajibi akan kowane uba ya tsaya da wajibin da ya zama wajibi a kansa dangane da 'ya'yansa maza ko mata kuma ya ɗauki amanar da take kansa wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kallafa masa wato dangane da 'ya'yansa mazansu da kuma matansu da ma'uwarsu ko iyayensu ya zama tilas akan kowane uba ya kyautata zaɓin uwa kafin haifan yaro majibi ne ya samar da uwa ta gari domin 'ya'yan da zai haifa su samu uwa nagartacciya wanda za ta ji su kuma za ta ba su tarbiya za ta tarbiyantar da su akan hali nagartacce kuma za ta kiyaye dukkan wata amana da Allah ya ɗora mata akan waɗannan 'ya'ya sawa'un mijinta yana nan ko baya nan za ta kiyaye wannan amana saboda saliha ce za ta shayar da su ɗabi'u nagartattu kyawawa ta hanyar tsare mutuncin mutane da tsoratar da su akan haƙoƙin mutane ko dukiyoyin mutane ko cin mutuncin wasu mutane kamar yadda ta shayar da 'ya'yan nono suna 'yan ƙanana haka kuma za ta shayar da su da halayya nagartattu abdullahi dan umar ya fito da hadisi yana cewa manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa duniya gaba ɗayanta wani jin daɗi ne ɗan kaɗan wadda ba wuya yake ƙarewa cikin wasu 'yan shekaru sai annabi ya ce mafificiyar jin daɗin rayuwar duniya shine ka samu mace nagartacciya wacce za ta taimake ka akan al'amarin addini akan kuma al'amarin tarbiyya babu shakka shari'ar mu mai sauƙi ta musulunci ta tabbatar kuma ta kwaɗaitar akan cewa namiji da zai zo wa matar shi don neman zurriya ta gari wajen saduwa dan abbas ya ruwaito hadisi akan cewa ya ambaci Allah a lokacin saduwa kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da ɗayan ku zai yi nufin saduwa da iyalinsa ko ya je ma iyalinsa sannan ya ce bismillahi ya kuma ƙara da wannan addu'ar cewa ya Allah ka nesanta ni daga shaiɗan kuma ka nesanta mu daga abin da zaka azurta mu kada shaiɗan ya taba shi manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce idan da za a ƙaddara da a tsakaninsu a wannan saduwa shedan ba zai cutar da su ba ba zai cutar da wannan dan ba har abada wannan yana nuna maka rigakafi ne na samun ɗa na gari na farko uwa nagartacciya na biyu kuma a wajen saduwa kabila dubban da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma imam bukhari ya fitar da wannan hadisi da shi da imam muslim wannan lafazin na imam muslim ne wajibi ne kuma uban ya kyautata masa kyakkyawan suna domin galibin mutane suna saka sunayen da suke bin 'ya'yansu domin shi suna fata ne duk lokacin da ka sa mummunan suna to zai bi ɗanka ne kamar yadda manzon Allah ya gamu da wani yake ce masa menene sunanka yace suna na wahala manzon Allah yace ina ma da zaka dawo sauki da shine zai fi maka alheri domin suna fata ne kamar yadda wani uba kullun gidansa fada ake a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama da matan gidan da shi kansa da 'ya'yan kullum fada ake sai aka tambaye shi me sunansa sai aka samu wai sunansa matsala manzo Allah ya ce to ai duk matsalar taka ita ne ta rikita maka gida saboda sunan da ka sa ma 'ya'yanka ko kuma sunan da ake kiranka da shi domin duk lokacin da aka kira ka da suna kamar addu'a ce ake yi da wannan sunan da haka mutane kawai suna jin sunaye ko daga bakin maluma an karanto daga hadisi baka san ma'anarsa ba baka san me yake ciki ba sai ka ɗauka kawai karatiya ma ɗanka mummunar addu'a kila kake masa wadda mai yiwa za ta bi ka a gaba da haka shi yasa manzon Allah yake cewa kowane da kowane uba ya kyautata sunan ɗa domin suna fata ne sannan ya masa yanka sannan ya masa aski a ranar bakwai wato daga haifuwarsa daga ranar da aka haife shi sumra ya ruwaito hadisi daga wato sumra dan jundub ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkan wani yaro jingina ce da irin sunan da aka yi masa da irin dabbar da aka yanka masa Na haka ana yanka masa dabba a ranar bakwai sannan ai masa aski a wannan ranar sannan kuma a ambata masa suna nagartacce domin kyakkyawar fata ya ku musulmai yana daga haƙƙi akan uba ya sanar da ɗansa aƙida wadda take ingantacciya ta babu wani mai yi sai Allah kuma babu wanda za a bauta ma da gaskiya sai Allah ya sannan ya koya masa ladubba nagartattu waɗanda zai shayar da su tun yana ɗan ƙanƙani wanda kuma zai sha waɗannan ɗabi'u kyawawa ɗin wanda suka zamanto su ne asali wannan yasa aka shar'anta ma kai kiran sallah a kunnen yaro domin kalmar ubangiji mafi girma ta fara shiga cikin kunnensa ta zauna a cikin zuciyarsa kafin komai ya biyo baya na haka ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka girmar da shi akan aƙida mai kyau ta yadda ba zai samu rikitarwa daga wasu rikitattu ba masu kawo rikici a cikin al'amarin yara domin kada ya zamanto ya karkata zuwa ga son zuciyar masu son zuciya ko kuma digadigansa su kauce daga shari'ar Allah ko su kauce su zame daga asalin fidira wacce Allah tabaraka Wata'ala ya fari mutane a kanta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi daga hadisin abu Huraira yana cewa manzon tsira ya ce dukkan wani abun haifuwa babu wani abun haifuwa da aka haife shi face an haife shi ne akan fitira ta addinin musulunci illa iyayensa ko su mayar da shi ba nasare ko su mayar da shi ba majuse ko kuma ma su mayar da shi maras addini ko kuma su mayar da shi ba yahude ko ba nasare yana kan kowane uba ya sani lalle ne ya kautar da dukkan wata aƙida da take zama kishiya a ƙin ƙaƙidar addinin Allah tabaraka wa ta'ala daga irin ƙudurce-ƙudurce da ake sawa wasu mutane na barna a cikin zukatansu da tunani waɗanda suke kautar da ɗan adam daga kan tsarin Allah tabaraka wa ta'ala lalle ne kowane uba ya zamanto yana bibiya akan waɗannan al'amari domin babu shakka masu fafce imani suna nan akan titi suna nan a cikin kasuwanni suna nan a cikin makaranti masu kauce masu fafce imanin yara suna nan suna yaudarar da yara suna canza su daga aƙidar addini suna canza su daga tunanin da suka samu daga wajen iyayensu tabaraka wa ta'ala ya umurce ka da ka rinka addu'a akan cewa zuriyar da ka haifa ta zamanto ta nagartacciya Allah ya ambaci masu wannan siffa a cikin alkur'ani yana cewa su ne waɗanda suke cewa ya Allah ubangijinmu ka bamu daga matanmu ka bamu zurriya wacce take ta gari wanda za ta zamanto mai faranta mana cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu zamanto jagororin masu tsoron Allah yana daga cikin abin da ya zama wajibi akan kowane uba ya sanar da 'ya'yansa wato haƙƙin Allah da yake kansa da yake kansu wajen bautata ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma wajibi ne ya sanar da su akan su rinka yin aiki a bisa yi ma Allah da'a tabaraka wa ta'ala domin su girma su zamanto samari akan wannan har kuma ya bi shekarunsu iya tsawon rayuwa domin abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a cikin hadisin Amr ibn Shu'aib wanda ya karbo daga baban shi daga kakan shi yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku umurci 'ya'yanku da yin sallah tun suna 'yan shekara bakwai sannan ku buge su idan ba su yi sallah ba wato suna 'yan shekara goma sannan ku raba tsakaninsu a wajen kwanciya wannan saboda kada al'umma ko tarbiyya ta lalace domin dukkan yaron da ya kai shekara goma ana barinsa yana kwanciya da kanuwar shi ko yassa wani matsala zai iya faruwa a cikin wannan hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a nesanta jukkunansu daga shafar juna ko da kuwa uwarsu ɗaya ne ubansu ɗaya a raba tsakaninsu wajen kwanciya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shaidan yana nan yana zazzagayawa kuma zai iya raya musu abubuwan da ba su kenan ba ballantana ma kamar yadda muke gani a irin wannan zamani mun ga yara 'yan shekara sha biyu suna zinace zinace suna ma faɗa daga bakinsu ku je wannan hukumar da na ambata za ku ga irin waɗannan yara wasu yara shekara sha biyu wasu yara shekara sha uku kuma su ce sun shiga gidan hotel ne inda ake iskanci da bakinsu suke wannan magana ɗin ya ku bayin Allah kuma duk 'ya'yanku ne yana kan kowane uba ya zamantu ya tarbiyyantar da 'ya'yansa akan ɗabi'a wacce take kyakkyawa akan hali wanda yake nagari akan kyakkyawan hali kuma sa'an nan ya ƙarfafar da su ya miƙar da su a lokacin da ya ga alamar sun fara karkata ya ladattar da su idan suka zamanto wato sun karkace daga tsarin Allah daga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ladabtar wanda baya fita daga cikin abin da shari'a ta ce a yi dole ne ya zamanto kowane ɗa da aka haife shi ya sani kowane uba da ya haifi ɗa ya sani an haife shi ne kwakwalwar yaron ko zuciyar yaron tana nan farasal kamar farar takarda in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsaftatacciyar takarda ce tsaftatacciyar zuciya ce farasal kada ka bari wani abu ya zo ya wato ya lawwana ta ko ya zuba mata wani datti babu abin da ya shafe ta Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ta fara kalle to kada ka bari wani ya zo ya juya zuciyar 'ya'yanka ko tunanin 'ya'yanka ko kwakwalwar 'ya'yanka da wani tunani da ba shi kenan ba ko ya canza musu tsari tsarin da zai zamanto ya kar ya karkatar da su daga barin bin Allah tabaraka wa ta'ala yi kokari ka cika takardar da Allah ya sa a kwakwalwar yaron ka farasal ka rubuta ta da alheri ka rubuta abin da duk kake son yaron ka ya zama na alheri kafin wani ya zo ya rubuta maka abin da ba shi kake so ba ka sannan ka ai wato ka ka sabar mashi yaron kyawawan ɗabi'u irin ɗabi'un annabawa da suka gabata kuma ka tsaya da gaske kwarai da gaske ga ka tabbatar da shi akan tarbiyya ta gari ka dasa masa asalin alheri wanda zai kiyaye a cikin rayuwarsa domin shi asalin alheri dama Allah ya sa a cikin zuciya sakacin uwa ne ko sakacin uba yake sa yaron ya watsar da alherin ya ɗauko sharri ya dasa ko kuma sakacin uba ne ko sakacin uwa ne sannan wani mai rubutun sharri yake zuwa ya rubuta ku sani ya ko iyaye lalle yana kan kowane uba ya umurci ‘ya'yansa da abu mai kyau wadda shari'ar Allah ta yadda da shi, ya kuma hana ‘ya'yansa mummunan aiki abin da shari'a ta hana, sannan ya so musu imani a cikin zukatansu, ya ƙi musu kafirci da aikin fasikanci da saɓon Allah ta baraka wa ta'ala, ya kuma zaɓa musu abokai nagartattu waɗanda za su kwaɗaitar da su akan aikin alheri, kuma su hana su mummunan aiki na sharri. Domin shi aboki kamar gajimare ne yana tafiya da inuwar wadda ya zo da shi, ko kuma yana tafiya da abin da ya samu tattare da shi sannan kuma ɗabi'u masu satar jura ne idan yaranka suna da ɗabi'a masu kyau in aka zuba su cikin marasa ɗabi'u masu kyau to ɗabi'a tana sace ɗabi'a domin kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi in ji masu hikimar magana a durƙushe wato a dunƙule yana cewa ku umurci 'ya'yanku ne da abin da zai kusanta su zuwa ga aljanna sannan ku hane su abinda zai wato abinda zai nesanta su daga wato abinda zai nesanta su daga aljanna sannan ku hana su wato ku umurce su su nesanci abinda zai kusanta su zuwa wuta wannan za ku yi ne bisa umurnin Allah da ya umurce ku cikin alkur'ani wanda yake cewa ya ku masu imani ku tsayaratar da kanku kuma ku tsayaratar da iyalanku ku tsayaratar da 'ya'yanku daga barin wutar jahannama domin makamashinta su ne mutane da kuma duwatsu akan wannan wuta akwai mala'iku masu ƙarfin gaske masu tsanani waɗanda kuma ba sa saba abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce su sannan suna aikata dukkan abin da Allah ya umurce su tabaraka wa ta'ala wannan shine mafi amfanin abin da uba zai yi kuma wannan shine mafi amfanin abin da uwa za ta yi tun lokacin da ɗanta ko tun lokacin da ɗansa yake da ƙananan shekaru bai kai komai ba ko kuma tun lokacin da gashi bai iya fito masa ba ko kuma wani abu na alamar balaga babu shakka yana daga cikin wajibin kowane uba dangane da 'ya'yansa ya ciyar da su abinci domin galibi a wani lokaci abin da ke faruwa iyaye sun yi sakaci maza sun bar 'ya'ya sun bar mata da wahalar komai na haka mace ba za ta iya yi ba ba ta fita ta zagaya ba ta zuwa ko ina sannan ka sake mata ciyar da 'ya'yanka kai kawai abin da ka iya shine ka yi jima'i ta haifa ba ka iya ɗaukan wajibi kiwon lafiya baka musu makaranta baka kai su ba abin da ya dame ka akan wannan babu shakka za ka ɗanɗani musifar bala'in ka ranar tashin alƙiyama domin manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya yi mahindo yar abu sufiyan a matar abu sufiyan wanda ta zo tana tambayan manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce abu sufiyan wani mutum ne mai rowa mai koro baya son ciyar da iyalansa amma kuma yana da hali manzon Allah ya ce ki ɗibi abin da duk zai ishe ki da ke da 'ya'yanki ki ci ta hanyar ma'aruf ba ta hanyar al'ubazzaranci ba don haka duk wanda ya takaita ciyar da 'ya'yansa kuma yana da hali tare da yana da iko wannan malamai sun tafi haƙiƙa mai zunubi ne hadisin manzon Allah kuma ya ce ya ishi ɗan adam girman zunubi ya wulaƙantar da abin da ya zama wajibi ya ciyar da yawa daga cikin mazaje suna da wannan lalacin ba sa ba da abin da ma zai ishi matansu da 'ya'yansu don haka sun riƙe kuɗi kuma suna zuwa wurare daban-daban suna zuwa suna cin abu mai daɗi lalle kai makanka kai azzalubi ne kai makanka wannan shaidar ka zalunci waɗanda Allah ya ɗora maka wajibi ne ka ciyar da su wajibi ne ka kula da tarbiyyansu to ciyarwa ma baka iya saukewa ba balle a yi tsammanin makaranta balle a yi tsammanin sauran wata tarbiyya don haka abin da ka iya kaɗai jima'i kake kamar dabba wadda bai kamata ka zamanto haka ba ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku yi Allah da'a tabaraka wa ta'ala ku nesanci abin da zai saba umarnin Allah ku kiyayi ubangiji fa yana da tsananin kamu idan ya kama ba a kubcewa kuma ku sani yana daga cikin abin da ya zama wajibi a ku ku yi adalci a tsakanin 'ya'yanku domin yadda kake son 'ya'yanka su zamanto gare ka haka nan kuma su ma ake son kai mu'amala da su kamar yadda kake mu'amala da sauran dukkan mutane ya ishe ka hadisin nu'man ibn bashir Allah ya dada shi yana cewa Nu'man wato babansa ya bada an zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ma ɗaya daga cikin ƴaƴansa kyauta sai manzon Allah yake tambayansa yake cewa a dukkan ƴaƴanka kai ma irin wannan kyautar yake cewa a'a ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ba zan yi maka shaida akan gaurashin wuta ba ina ga mutanen da suke siya ma 'ya'yansu gidaje amma su ware wasu 'ya'ya saboda 'ya'yan uwar gida ne su ƴaƴan amarya kawai suke bi su kai su makaranta mai tsada su yi watsi da sauran ƴaƴa, su danne musu haƙoƙinsu ka ji manzon Allah ya ce ba zai maka shaida ba akan gaushin wuta wannan yana nuna aikin da kake aiki ne na ƴan wuta kuma babu babu shakka in baka tuba ka daina ba wutar za ta ci ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi manzon Allah ya ƙara wa Nu'man yake cewa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka yi adalci a tsakanin ƴaƴanku. ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ya ku iyaye ku ji tsoron Allah ku kyautata tarbiyyar 'ya'yanku matsala fa tana fuskantar wannan ƙasa ko wannan gari ko wannan jiha matukar gaske fasadin da yake afkuwa a cikin gidajen baɗala babu shakka fasadin ya kai iyaka ku ji tsoron Allah ya ku iyaye ku kyautata tarbiyyar 'ya'yanku ku riƙe alƙawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora muku na cewa za ku yi wannan domin mafificin abin da ya kamata ku yi aiki a kansa shine kowane mutum ya ba ma ɗansa tarbiyyar da ta dace da shi akan jin tsoron Allah da kyautattuwar hali Allah tabaraka wa ta'ala wato muke roƙo ya shiryar da mu akan hanya wacce take madaidaiciya kuma hanya wacce take za ta tseratar da mu ya sadar da mu zuwa ga matakalai na hawan daraja da sabon babban rabo babu shakka kowane uba ya kwaɗayin haka amma ya kyautata zuwa ga 'ya'yansa ya kyautata tarbiyya zuwa gare su ya kiyaye musu haƙƙinsu ta hanyar tarbiyya ya ilmantar da su zai girbi 'ya'yan itace masu daɗin sha babu shakka duk wanda ya yi wannan zai samu babban lada a gurin Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka masu shuka za su girbi abin da suka shuka kowa ya sani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a gaya muku ta harshen manzo cewa kowannen ku mai kiwo ne kuma Allah zai tambayi kowa abin da yake kiwatawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sake umarni yana cewa ku sauke amanar da take wuyanku ku tsaya da abin da Allah ya wajabta muku dangane da 'ya'yanku maza dangane da kuma 'ya'yanku mata za ku rabauta za ku samu arzikin duniya da lahira idan kun tsaya Allah yana kan hanya madaidaiciya idan ka karkace za ka same shi idan kuma ka bi hanya madaidaiciya za ka tarar da shi akan hanya madaidaiciya ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallama. Allah kai tsira a bisa bandanka Allah kai tsira a bisa bandanka wato kai albarka a bisa bandanka kamar yadda kai tsira a bisa annabi Ibrahim kamar yadda kai albarka a bisa annabi Ibrahim da kuma alayensa da sahabbansa gaba daya ya Allah ka sanya ranakunmu su zaman to ranaku ne na alheri na farin ciki da jin daɗi ya Allah ka sanya wato ka sanya rayu wato ya Allah ka sanya ranakunmu na rayuwa ka zama su zaman to wato ranaku ne na alheri ya Allah muna roƙonka ya Allah ka azurtar da mu aminci da arziki a ranar da za ka tada mutane a ranar da za a taro mutane gare ka ya Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya ka kuma arzuta mu da binta ya Allah muna roƙonka ka nuna mana ƙarya ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ka azurta mu da nesantar ta ya Allah ya Allah muna roƙo ka gafarta wa muminai maza ka gafarta wa muminai mata ka gafarta wa musulmai maza ka gafarta wa musulmai mata rayayyu da matattu daga cikinsu ya Allah kai mai ji ne ya Allah kuma kana kusa da mu kuma kai mai amsa addu'o'i ne ya Allah Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka gafarta wa muminai maza Allah ka gafarta wa muminai mata Allah ka gafarta wa musulmai maza Allah ka gafarta wa musulmai mata ya Allah rayayyu daga cikinsu da matattu Allah muna roƙonka ka ba mu zurriya ta gari ka albarka gare mu ka albarka wa matan mu, da mu ya Allah ka sanya farin ciki cikin mu ya Allah ya Allah muna muna dankana ya Allah ya Allah ka kasance ga iyalanmu a wannan ƙasa mai taimako mai mai agazawa ya Allah ka kasance ga iyalanmu mai taimako mai agazawa a wannan ƙasa ya Allah muna miƙa masu kashe mutane babu gaira babu dalili mujrimai masu laifi muna miƙa su gare ka ya Allah ya Allah sun kashe yara ya Allah sun zubar da jini ya Allah sun azabtar da tsofaffi ya Allah sun sa yara ba su da iyaye ya Allah sun kasarwa da mata mazajensu Allah saukar musu da bala'i idan ba za su shirya ba Allah ka saukar musu da bala'i idan ba za su shirya ba ya Allah ka saukar musu da azabar ka azabar da ba a juyar da ita daga mutane masu laifi ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka yi daidai da su ya Allah ka rarraba su ya Allah ka tafiyar da ƙarfin su ya Allah ka saba maganganun su ya Allah ya Allah ka mayar da fada a tsakanin su ya Allah su kashe junan su Allah muna roƙonka ka nuna mana ikonka ka cikin su Allah ka nuna mana ikonka ka cikin su Allah ka nuna mana ikonka cikinsu ya Allah ubangiji ka nuna buwayarka a kansu Allah ka girgizar da su ka rarrawar da su ka tsoratar da su ya Allah ya mai girma ya mai ƙarfi ya Allah ka saka tsoro a cikin zukatansu ya Allah ka dirkakar da su dirka kasuwa ya Allah kada ka sa wani mai taimako ya taimake su ya Allah wanda duk ya taimake su ka rusa shi ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah ka tseratar da ƴan uwanmu daga kamun su Allah ka tseratar da mu da ƴan uwanmu daga kamunsu. su ya Allah ubangiji ka tseratar da mu daga da ƴan uwanmu daga kamun su ya Allah ubangiji ka taimake mu ya Allah ka ba mu cin nasara da tamkini ya Allah cikin gaggawa ko da jinkiri ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sanya Najeriya amintacciyar ƙasa mai amana ya Allah ka sanya Najeriya ta zamanto amintacciyar ƙasa mai amana ya Allah ka sanya Najeriya ta zamanto amintacciya da wadata ya Allah ka ba ta salama da zaman lafiya kai ne rayayye kuma kai ne tsayayye ya Allah kai ne in an roƙa kake amsawa Allah ka tseratar da mu daga sharrin masu sharri Allah ka cire rarrabuwar kai a cikin mu ya Allah ka cire sabani a tsakanin mu ya Allah kai mana muwafuka cikin wannan ƙasa ya Allah ga abin da zai sa mu zamanto maɗaukaka da abin da zai gyara halayyar mu ya Allah da abin da zai kyautata ƙasar mu ya Allah ya ubangijin talikai ya ubangijin talikai ka ji tausayin mu ya Allah ka ji tausayin mamatan mu kai ma marasa lafiyar mu sauki Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka ji tausayin mamatan mu ya Allah ya Allah ka yafe kurakuranmu ya Allah ya Allah wanda ke son yaɗa fitina cikin wannan ƙasa da tashin hankali Allah ka tona asirinsa Allah ka tona asirinsa Allah ka tsiraitar da shi Allah ka tsare mu daga sharrinsa Allah ka sanya shi ya zamanto abin lura a cikin al'umma ya Allah kiyaye matanmu da 'ya'yanmu cikin wannan ƙasa ya Allah kiyaye mu da matanmu da 'ya'yanmu cikin wannan ƙasa Allah ka daga tattalin arzikinmu ya Allah Allah ka tsare jininmu daga zubarwa Allah ka tsare mana mutuncinmu daga zubarwa Allah ka jibintar da waɗanda za su yi jagoranci su zamanto masu alheri zaɓaɓɓu ne ya Allah Allah ka tsare mu daga shugabanni masu sharri Allah ka tsare mu daga shugabanni masu sharri Allah ka tsare mu daga masharrantan shugabanni ya Allah Ubangiji ka tabbatar da zaman lafiya da aminci cikin wannan ƙasa kai ne mai karamci kuma kai ne mai bayarwa Allah muna roƙonka ka dawwamar da ƙasar mu ka dawwamar da gidajen mu ka dawwamar da garin mu ka tabbatar da ƙasar mu wato da ta da wadatar ta ya Allah Allah ka bata ɗaukaka Allah ka ɗaga ta ya Allah ya Allah kai muwafaka cikin masu jagoranci cikin wannan ƙasa domin su zamanto masu gyara masu buwaya masu ɗaukaka musulunci da musulmai Allah muna roƙonka ya Allah wanda dukke nufin zaman lafiyar mu nan da zaman da nutsuwa da muke da ita da ɗayantuwar mu cikin kalma guda ɗaya yana nufin ya rarraba wannan ubangiji ya Allah ka mayar da makircinsa a kansa Allah ka mayar da tsarinsa a kansa Allah ka mayar da dukkan tsare-tsaren su zamanto halaka kansa ya wadda ake kira yana ji ya mai amsa addu'a ya Allah kada ka kore mu a bakin kofar ya Allah muna bakin ƙofarka ka ya Allah kada ka kore mu ya Allah ka amsa mana wannan addu'a ya Allah ka amsa mana wannan addu'a Allah ka saukar mu kasar mu aminci Allah ka saukar wa ƙasar mu adonta Allah ka buɗo mana da arzikinta Allah ka yi albarka cikin gidajenmu Allah ka yi albarka cikin rayuwarmu Allah ka yi albarka cikin iliminmu Allah ka yi albarka cikin matanmu da 'ya'yanmu ya Allah ya Allah mu dai halitta ne daga cikin halittarka ya Allah kada ka hana mu dan zunuban da wasu suke aikatawa ya Allah kada ka hana mu falalar ka. ya Allah ubangiji ka amsa mana ya Allah ka gafarta kurakuranmu da suka gabata ka gafarta kurakuranmu da za su zo nan gaba Allah ka gafarta zunubanmu ya Allah ubangiji ka kyautata karshen mu cikin al'amura dukkan su ya Allah gaba daya ka tseratar da mu daga wulakancin duniya da azabar lahira ya Allah muna neman tsari daga mummunar kaddara Allah muna neman tsari daga mummunar kaddara ya Allah muna neman tsari daga mummunar kaddara ya Allah kada ka kunyatar da mu a gaban abokan gabanmu ya Allah kada ka kunyatar da mu a gaban abokan gabanmu ya Allah ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga riskar shakiyanci da wahala Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah daga dariyar makiya ubangiji ka tsare mu ya Allah Allah ka warkar da marasa lafiyar mu da marasa lafiyar musulmai ya Allah Allah ka warkar da marasa lafiyar mu da marasa lafiyar musulmai ya ubangijin talikai ya Allah ka tsare mu daga sharrin kawunan mu. Allah ka tsare mu daga sharrin zukatan mu. Allah ka tsare mu daga sharrin dukkan mu abocin sharri ya ubangijin talikai ya Allah ka amsa wannan addu'a ya Allah ka amsa wannan addu'a muna tuba a gare ka ya Allah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in umu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum